L'OPEL émet un doute sérieux quant à la véracité des résultats. Shugaban cibiyar tattara bayanan Opel Michael Zodi kenan lokacin gabatar da sanarwar da gungun kungiyoyin ya fitar a dangane da yanayin da zaben 21 ga watan Fabrairu ya gudana. suna masu cewa jami'an da suka aika runhunan zaɓe domin zuba ido sun gano wasu tarin kurakurai waɗanda a bayyane ka iya shafar sahihancin alkalman da aka bayar a hukunce saboda haka suka yi kiran kotun tsarin mulkin ƙasa ta cire dukkan wani son rai wajen fayyace abubuwan da ta fahimta game da wannan zaɓe Muhammadu Ciroma Aisami na daga cikin shika-shikan Opel. Kotun tsarin mulki muka ce su tsaya su yi aikin su fi sabilillahi tsakani da Allah yanda ya kamata. Kar su dibi wani abu, su dibi doka, su yi aikin su tsakaninsu da Allah. duk wuraren da suka kurakurai in masu gyaruwa ne a gyara su in wanda ake iya sakewa ne a sake in wanda za a jiwa da shi ne a jiwa da shi kenan su sako sakamakon su yanda ya kamata tsakanin da Allah akwai dokoki wanda suka ce ga yanda ake kaza ga yanda ake aza na tabbatar muku da cewa aka bi wannan dokokin ba a samu matsala mutum sakamakon da ya samu tsakani da Allah a bashi sakamakon shi abinda bai samu ba ka a bashi waɗannan kungiyoyi sun shawarci hukumar zabe ta seni ta ɗauki matakin hukunta mutanen da aka kama da yunkurin bata ayyukan gudanar da babban zaben da ya gabata ta yadda abin zai zama darasi a nan gaba. Hukumar zaɓe ita da kanta hiddo takarda ko ta ce ta lura akwai takardu na zaɓe wanda aka yi na jabu aka sa cikin ruwan zaɓe ta lura akwai takardu wanda aka yi na jabu wanda deja an yi zaɓe bisan su aka sa cikin ruwan zaɓe to ya tai da su mun yi bincike mu ji wanda aka ce an kama shi an kai shi gaban alkali ba saboda ya yi wannan lahin na yin takardun zaɓe na jabu a hukumce ba mu ji wanda aka ce an kama gungun opel ya ƙudiri aniyar shirya wani babban taro domin nazarin hanyoyin da za su ba da damar ma magance matsalolin da aka yi fama da su a yayin zaɓuɓɓukan da suka gabata. Sabili kenan suka buƙaci haɗin kan masu ruwa da tsaki a sha'anin tsara zaɓe wajen tantauna wannan batu na neman ƙarfafa demokuraɗiyya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.